hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 24 ga watan Disamba 1996 a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Abu Abdurrahman ya ce mashru'iyyatul jama'ati lin-nisa'i shar'anta yin sallar jam'i ga mata a cikin watan azumi al-faqratu ya ce gaɓa ta shida wannan nan ne inda muka ainihin wato fara shiga sannan lokaci ya ƙure ko ce ainihin gaba ta shida wa yushra'u lin nisa'i huduruha kama fi hadisi abi zarri nisabir. an shar'anta wa mata su halarci sallar jama'a kamar yadda ya zo ainihin wato a cikin hadisin abu zarri wanda ya gabata dama sallar jama'a ta yau da kullum da ake salawatul khams a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama annabi ya halatta wa mata su je sallar jam'i yake cewa zanulin nisa'i ku yi wa mata izini su je masallaci a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake la tamna'u ima Allahi masajidallahi mata bayan Allah ne kar ku hana su su je ɗakin Allah don yin ibada amma sai annabi ya ce wal yakhrujna tafilat in za su fita kasu sanya turare kasi ado to waɗannan nasoshi haka suka tafi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana aiki da su amma bayan rasuwa annabi da lokaci kaɗan sai mata suka canza sai na aisha ta ce wallahi na rantse da Allah da a ce manzon Allah ya ga irin yadda kuka canza da ya hana ku zuwa masallaci tunda kun canza to amma me yasa Aisha ba za ta hana ba saboda annabi ya ce kada a hana Alhafizul aini da ya zo sharhin bukhari a cikin littafin shi qari sai ce to a wancan zamanin kenan to ina kuma a wannan zamanin shi al-hafiz aini yau shekara shi 700 da rasuwa shi kuma yake mamakin yadda mata suka lalace to mu kuma a yanzu fa to shi yasa annabi ya kawo ka'ida duk matar da ke saurare na nan ko wadda za ta saurare ni a kasar ki kwantar da hankalinki ki ji ki zo sallar jama'a ya halatta gare ki amma ki yi sallah a cikin ɗakin mijinki a can ƙuryar can waɗaka mafi zurfi shi ya fiye miki falala shin falala kike so ko kuwa dai bin abin da ya halatta kawai falala ake so to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mace ta yi sallah a masallacin anguwarsu ya fiye mata daraja fiye da ta taho masallacin shi tare da cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama in kai sallah kwaya ɗaya raka'a biyu a ciki kenan sai an rubuta maka lada kamar ka sallaci ainihin raka'o'i ɗari to amma ya ce ki sallah a masallacin unguwarku ya fiye miki ki zo masallacin shi wannan hadisi yana gaya wata mata ne ummu abi sa'idin sa'an nan ya ce kuma mace ta yi sallah a cikin gidan mijinta ya fiye mata falala da daraja fiye da ta zo masallacin anguwarsu a cikin gidan mijinta ka yi a ɗakinta ya fi da ta ainihin ya a tsakar gida a cikin ɗakin nata kuma ya ce ta samu lungu mafi nisa mafi duhu ta kaɗaitu ya fi mata daraja da falala fiye da ta kuma ainihin wato a tsakar ɗakinta a sarari to mata me kuke so ba falala ba to ku rinka haƙura kuna yin ku a cikin ainihin ɗakunan mazajenku ya fiye muku falala to amma in an yi wani tsari kamar yadda zaka zo ka ji duk waɗannan nasoshi albani zai zo ya sharhi in an yi wani tsari wanda mata sun samu wani gida ko sun samu wani masallaci keɓantaccen wuri inda za su rinka halartar sallar jama'a babu fitina babu haɗuwar maza da mata babu tsegumi ba gulma to yanzu kuma wata mace za ta iya cewa yanzu wata mace za ta iya cewa ba za ta yi gulma ba za su haɗu su uku ba za su yi tsegumi ba a wurin sallar tarawihin za a kafa adashi to wanta ke ce uwa adashi kafin lailatul qadr ta zo an yi fada da uwa adashi da kowa sun daina zuwa ba za su zo lailatul qadr ba ku uwa adashi ta cinye kuɗi <laughs> mun fahimta to Allah ya kiyaye to shine yace bal yajuzu an yuj'ala lahunna imamun khassun bihinna ya halatta ma a nada wa mata limamin sunasu nasu na musamman ghairu imamin rijali banda limamin maza a samu nasu limamin namiji a naɗa musu faqad sabata anna umar radiyallahu anhu lamma jama'an nasa alal kiyami, domin ya tabbata cewa lokacin da na umar ya tattara mutane akan su rinka yin qiyamu ramadan ja'ala alal rijali ubay ibn ka'ab sai ya sanya wa maza ubayyu dan ka'ab shine limamin su wa alan nisa'i sulaiman ibn abi hasma maza kuma mata kuma aka samu su sulaimanu dan abi hasma ainihin haka wannan riwaya ta zo akwai riwaya sahihiya a cikin muwatta ta Imam Malik kuma tamimin dari aka ce shi aka sanya limami din ga mata to malamai suka ce duk waɗannan abubuwa sun inganta amma anan an ce Sulaiman ibn Abi Hasma a can kuma an ce tamimin dari aka ce ai mas'alar mai saukin a hada ta ce don liman ne yau ta iya yiwa kai wannan kayo mata gobe kuma wannan ka zo kayo mata ko kuma wannan shekara wannan limamin ne waccan shekara kuma wancan shi yasa masu riwaya suka bambanta wajen bada labari wa an arfajata saqafi qala daga arfaja as-saqafi yace kana ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya'muru an-nasa bi qiyam shahri ramadana sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda ya kasance na umarnin mutane da su rinka yin sallar tarawihi a cikin watan ramadana wa yaj'alu lirrijali imaman yana sanya wa mazaje limami wa nisa'i imaman mataye ma yana sanya musu limami Ƙala shi wannan ainihin arfaja ce, fa kuntu ana imaman nisa'i ni ne ma limamin mata fa radiyallahu an ya imaman nisa'i mm, limamin mata ne shi wannan <laughs> mun fahimta ko kaga ashe har zamanin sayyidina ali shi ma yana rayawa shi kuma ali kaga shi ma maza nasu liman daban mata nasu to shi wannan arfaja as-saqafi tabi'i ne shine limi na ainihin to yanzu ma za a iya samu wani amintacce ga matasa nan sun haddace alqur'ani shikenan sai a nada shi a ce kai ka rinka wa mata limanci shikenan wannan hadisi ainihin da shi da wanda ya zo kafin shi dukkan su baki ɗaya al-imam al-baihaqi ya ainihin fitar da abdurrazzaq Abdulrazak ya fitar da ainihin hadisi na farko wanda karanta Ibn Nasar Albarwazi shi ma ya fitar da wannan hadisi to bayan wannan eh, hadisai da asarai sai a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya ce qultu ni Albani sai na ce Albani mai littafi ba Albani mai karatu ba hmm. yace wa hada mahalluhu indi yace wannan waɗannan asarai a wurina abinda nake fahimta idza kana almasjid wasi'an sai in masallaci ya zama yana da yalwata shine a ce nan barin maza can kuma bari mata su rinka kowa da limamin shi li'alla yushawwisa li'alla yushawwisha ahaduhuma ala al-akhar saboda kada wannan ya rinka ruda wannan wannan yana ruda wannan in masallacin babba ne maza daga bari kaza mata daga bari kaza in kuma masallaci dan karami ne to sai a sama wa mata wani gida ko wani masallaci can da za su rinka yi mun fahimci wannan da kyau ko adadu raka'atil qiyami yace adadin raka'o'i da ake yi wajen qiyamu ramadan din raka'o'i nawa ake yi wajen qiyamu ramadan shine yace al faqratu sabi'a gaba ta bakwai wa raka'atuha ihda asharata raka'a raka'o'in sallah ashan raka'a goma sha ɗaya ne ake yi wa naftaru Allah yazida alaiha kuma mu muna zabar kada mutum ya ƙara daga goma sha ɗaya ɗin nan ittiba'an li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saboda ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa innahu ash-shaykh al-albani yace domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama lam yazid alaiha tun da yake bai taɓa ƙari akan raka'a goma sha ɗaya ba hatta faraka duniya har sai da ya rabu da duniya jama'a ai mun ji wannan da kyau ku to nan gaba za ka zo za ka ji an kawo sha uku to karka ce kuma to ai kuma an rusa wannan maganar ta baya in an ce sha uku ana nufin biyu daga cikin sha uku ɗin nan in ya yi sallar tarawihi a farkon dare ne to raka'o'i biyu ne da yakan yi na nafilar bayan sallar isha in an haɗa da raka'o'i biyu nafilar bayan sallar isha da raka'a goma sha ɗaya na ashen ya zama nawa kenan sha uku in kuma ya yi a ƙarshen dare ne to wannan raka'a goma sha ɗaya ta farko ita ce wadda take sallar asham a lokacin da yake sallame sallah a ƙarshen dare ne alfijir yana fitowa kuma sai ta yi sai raka'a talfajir guda biyu in ka za a fassara wannan mai sha uku shine a ce raka'o'i biyun nan yakan yi ta ce mu mun annabi bai taɓa ƙari akan raka'a goma sha ɗaya ba har ya rabu da duniya ina dalilin ka sai ce faqad su'ilat aishatu radiyallahu anha domin an tambayi Aisha Allah ya ƙara mata yarda an salatihi sallallahu alaihi wa sallama fi Ramadan game da sallar Annabi sallallahu alaihi wa sallama a watan azumi wa qalat Aisha tace ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a tace ko a watan azumi ko ba a watan azumi ba Annabi bai taɓa ƙari akan raka'a goma sha ɗaya ba wannan matar shi ce take bada labari kuma ita wannan sallah abin da yasa take da sani a kanta saboda tan annabi yana yin wannan sallah ne a ɗakinta ko kuma a kofar ɗakinta shi yasa ta bada garanti cewa ko a azumi ko ba azumi ba baya yin ƙari abin da muke so a fahimta nan a cikin ƙa'ida ta ilimi akwai bambanci tsakanin malami ya zo yana bayanin da ba a tambaye shi a kai ba da kuma bayanin da aka yi mai tambaya a kai bayanin da ba a tambaye shi a kai ba zai rinka yin shi ne kai tsaye bai cika ba shi muhimmanci sosai ba amma in aka yi mai tambaya a kai ne to yakan tsaya ya karkare ya bincika ya gano abin da yake tabbas ya bada jawabi a kai to anan tambaya Aisha a kai shine ta ce ko a azumi ko ba azumi ba bai kare akan a goma sha ɗaya to yaya ike yin waɗannan sha ɗaya sai ta ce yusalli arba'an yakan yi raka'a hudu raka'a hudu haka zai yi su yadda kaga ake sallar isha sallama ɗaya fala Sal'an, an husnihinna wa tulihinna Aisha ta ce kada ma ka yi tambaya game da kyawansu da su yana kyautata su yana tsawaita su to ba ma sai kai tambaya ba ya tashi ya ya tashi ya sake ta sal an husnihinna wa tulihinna kada kai tambaya game da kyawansu da tsawaita su da yake yi ثم يصلي salasan sa'annan sai kuma ya ainihin sallah raka'a uku hudu ga hudu ga uku nawa kenan sha ɗaya sallallahu alaihi wasallama to za a zo za a bayyana mana yadda ake yin waɗannan raka'o'i goma sha ɗaya akwai siffofi daban-daban na yadda zaka launa ka sha ɗaya ɗin kowanne an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da muke so shine wannan arziki da Allah ya mana ya turo mana wannan bawan Allah to mu bi shi sau da kafa shi ne kaɗai mu matuƙar ba mu bi shi sau da kafa ba shi ke nan wannan duniya ka yi asararta shi ke nan kuma lahira ta lalace gare ka Allah ya kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim da sauran malamai sun ruwaito shi al-faqratu samina gaba ta takwas walahu an yunqisa minha amma zai iya ragewa daga raka'a sha ɗaya din ba lallai ka cika sha ɗaya ba in kun so za ku iya ragewa daga sha ɗaya ɗin in kun so za ku iya kaiwa sha ɗaya ɗin haka in kai kaɗai kake sallah hatta law tasara ala atil witri faqat har ma ko da mutum zai a akan raka ɗaya ta witri kaɗai sallar shi ta yi ka tashi da daddare ɗin kawai da watan azumi ko ba da watan azumi ba ka yi witri kwaya ɗaya gal ta yi in kuma ya samu kai shafa'i da witri shine uku ya yi in kuma ka kai ga ka ainihin har sha ɗaya ɗin ko bakwai ko tara duk ya yi bi dalili fi'ilihi sallallahu alaihi wa sallama wa qawlihi saboda annabi ya aikata haka kuma yayi jawabi akan haka da harshen shi mai tsarki amma al-fi'lu amma game da aikatawar da annabi yayi faqad su'ilat aisha radiyallahu anha haqiqa an tambayi aisha Allah ya kara mata yarda bi kam kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yutiru cewa raka'a nawa ne annabi ya kasance yana wutiri qalat sai Aisha ta saboda witri in sun ce sukan nufi witri wanda ka sani da kuma sallar dare baki ɗaya sukan kiraye ta witri to raka'a nawa ne annabi yake yin witri sallar dare sai Aisha ta ce kana yutiru bi arba'in annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin raka'a ainihin wato hudu wa salasin sannan kuma yazo ya kara da uku nawa kenan bakwai kenan to shine a ƙasa ya sauke lamba kultu yace sai na ce min haraka ata sunnatil isha al ba'diyya waɗannan raka'o'i bakwai da aka ce biyu daga ciki za su kasance ainihin raka'o'i biyu ne na sallar isha na nafila kamar waɗanda ne bayani a ɗazu awin raka'atan al-khafifatan allatan kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yaftatihu salatan layli bihima ko kuma wasu raka'o'i guda biyu ne waɗanda annabi ya kasance yakan share fagen sallar dare da su alama ma rajjahahu al-hafiz kamar yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbatar don an samu wasu riwayoyi ne daga wani sahabi da suka tabbatar da sha uku din sai aka ce to tun daga kuma Aisha abin da ta yanke ya ce to waɗannan rak'o'i biyu ga yadda fassarar su suke sai ya ce unzur salatu tarawihi ka duba littafin salatu tarawihi babban littafin kenan wanda yayi daga baya zo ya rere shi mai da shi wannan daga shafi na 19 zuwa shafi na 20 sai mu koma cikin matanin hadisi yace ah, tace wa sittin wa salasin wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ainihin wato ƙara yayi raka'a shida kuma ya zo yayi raka'a uku in an haɗa ya zama tara kenan wa ashirin wa salasin wani lokacin kuma sai ya ainihin raka'a goma kuma ya zo ya uku kaga sha uku kenan ko to kaji an bayyana maka yadda ma'anarsu yake ko walam yakun yutiru bi an ƙasa min sab'in amma annabi bai kasance yana yin witri da ƙasa da raka'a bakwai ba wala bi aksara min salasa ashara sannan kuma baya karawa ainihin ya yawaita ya fi goma sha uku ma'ana a aikace annabi sallallahu alaihi wasallama witrin shi shafa'i da witrin shi ko sallar daren shi ba ta ragewa daga ainihin raka'a bakwai amma a bayanance ne kamar yadda za mu zo mu ji ya halatta annabi ya bayanin za ka iya takaituwa akan ɗaya amma shi a aikace bai yin ɗaya ɗin ko ya tsaya a uku kawai bakwai shine mafi karancin abin da yake mafi yawanci kuma shine sha uku biyu daga ciki kuma ka ji ma'anarsu wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa sallama to wancan hadisi al-imamu ahmad da abu dauda su ne suka ruwaito shi da isnadi wanda yake ainihin mai inganci wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa sallama amma maganar da annabi ya game da cewa wuturi za a iya yi koda da raka ɗaya ne fa shi shine ita ce maganar da annabi ya ce al-witru haqqun ya ce wuturi tabbataccen abu ne to wannan alwitru haqqun sai wasu suka ɗauka alwitru haqqun ai alwitru fardun wai witri farilla ne dan haka sai suka ce sallolin farilla guda shida ne da azhar da la'asar da magariba da isha da asuba da witri <laughs> wasu kuma sai suka kai shi matsayin wajibi ma'anar wajibi a wurin su shine sunna muakkada kamar mu a cikin mazhabin malikiyya to aka ce sahihiyar magana dai sallar wutri ainihin wato sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama an an an sunnanta maka kayi ta al witru haqqun witri ma'ana tabbataccen abu ne wanda an shar'anta shi wa man sha'a falyutir bi khamsin annabi ce wanda ya so ya witiri da raka'a biyar yayi wa man sha'a falyutir bi salatin wanda ya so ya da raka'a uku yayi wa man sha'a falyutir bi wahida wanda kuma ya so ma ya witiri da raka'a ɗaya zai iya yi wannan hadisi shi kuma al-Imam tahawi da Hakim suka ruwaito shi da isnadi ingantacce to kaji yawan raka'o'in da ake a witiri sune raka'a goma sha ɗaya mafi yawa kenan mafi ƙasa kuma shine akalla ko da witri ka tashi kai ta isar maka to menene ake karantawa a cikin karatun da ake a sallah asham ko a sallar witri ash-shaykh al-albani yace al karatun da ake yi a cikin qiyam ramadan a cikin sallar asham ko sallar tarawihi al-faqratu tasi'a gaba ta tara wa amma al-qira'atu fi salati ramadan aw ghayrihi amma game da karatu a cikin sallar dare a cikin watan azumi ne ko ba a watan azumi ba falam yuha falam yahudda fi annabi sallallahu alaihi wa sallama haddan la ya ta'addahu bi ziyadatin aw naqsin annabi bai kawo wata iyaka ba wanda ya ce bai halatta a ƙara ba bai halatta a rage ba annabi bai kawo wata iyaka ba bal kana qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallama fiha takhtalifu qisaran wa tulan karatu a cikin sallar dare game da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wani lokaci yakan saba wani lokaci ya takaita wani lokaci ya tsawaita fa kana taratan yaqra'u fi kulli raka'atin qadra ya ayyuhal muzammil wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta surar da take da gwargwadon ya ayyuhal muzammil haka yakan karanta wa hiya 20 aya ita ya ayyuhal muzammil sura ce wadda take da ayoyi 20 wa taratan qadra 50 aya wani lokacin kuma yakan karanta gwargwadon ayoyi hamsin wa kana kulu annabi ya kasance yana cewa man salla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab min al-ghafilina wanda ya ɗauki ayoyi ɗari a dare ɗaya ya salla da su ba za a rubuta shi cikin rafkanannu ba ma'ana yana nan cikin hayyacin shi game da addinin musulunci aya ɗari to idan muka ɗauka aya ɗari aya ɗari ɗin nan a kowace raka'a liman ya yi aya ashirin da biyar misali zai zama a cikin raka'o'i takwas an kammala ko? ashirin da biyar hudu kenan ko? tun ya ɗauki kamar raka'o'i kowace raka'a ya yi kamar raka'a ya yi karatun kamar aya goma sha uku muna so a cikin raka'a takwas ne dai ya zama ya gama ɗari ɗin nan a cikin raka'a takwas ya zama ya gama ɗari to a raka'a ta tara da raka'a ta goma da ta sha ɗaya to su a raka'a ta takwas ai ta tara sai karanta sabbi hisma rabbikal a'la raka'a ta tara sai kuma ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna raka'a ta goma sha ɗaya kuma sai ya karanta qul huwallahu wani lokacin ya ƙara da falaki da nasi ana so uku ɗin ƙarshe ɗin nan to ne sai ainihin ka karanta waɗannan sabbi hisma rabbikal da qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu wani lokacin kuma ka iya kara da falaki da nasu zamu zo zai duk zai ce da mana waɗannan abubuwa insha Allah wa fi hadisin akhar a wani hadisi daban yace bi mi'atai ayatin kaga sai ya dige dige wasu guda uku haka kafin ya sa mi bi mi'atai ayatin din nan yana nufin hadisin yana da tsawo amma ya kawo maka iyanan nan inda yake so ya kafa hujja ne zai zo ya gaya maka littafin da zaka je ka ganshi a cikakken shi bi mi'atai ayatin a wata riwaya annabi ya ce wanda ya tashi a dare ya karanta ayoyi ɗari biyu a cikin sallar dare fa innahu yuktabu min alqanitina almukhlasina almukhlasina almukhlisina za a rubuta shi daga cikin masu ibada ga Allah kuma da tsarkin zuciya idan ka karanta ayoyi ɗari biyu a dare ɗaya a cikin ainihin sallaka ta dare Allah maɗaukakin sarki zai rubuta ka daga cikin masu ibada kuma ibadarka da tsarkin zuciya kake yi wa qara'a sallallahu alaihi wa sallama fi lailatin wa huwa maridun to sai mu tsaya sai mu ji wani kokari da manzon Allah ya ka gane cewa sai dai a kwatanta wajen bin annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai kowa ya gwagwarmaya ya kokarin abin da zai iya amma bin shi sau da kafa din nan eh, daidai da daidai to wannan sai wanda Allah ya wa gamtakatar yace wa qara'a sallallahu alaihi wasallama wa huwa maridun asaba saba tuwal wani lokaci annabi bai da lafiya a dare ɗaya ya tashi ya karatu sai da ya karanta dogayen surori guda bakwai waɗanda suka fi kowaɗanne tsawo a cikin Qur'ani wa hiya suratul baqara da suratul baqara suratul baqara tana da ayoyi 286 wa ali imran da suratul ali imran tana da ayoyi 200 wan nisa'i da suratul nisa'i tana da ayoyi 176 wal ma'ida da suratul ma'ida tana da ayoyi 120 wal an'ami da suratul an'ami tana da ayoyi 165 wal a'raf da suratul a'raf tana da ayoyi 206 wat tauba da suratul tauba tana da ayoyi 129 in ka lissafa ayoyi dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyu ya karanta a cikin sallah daya. sallallahu alaihi wa sallam. <laughs> ai aljanna tana da tsada ko to sai an bada ibada mai yawa tukuna in ba haka ba sai dai in kana aljanna sai aje ka ta kasa sai kana hango manyan a can sama dama ka sani da cewa Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi sahihi gwargwadon aljannar ka aljanna yawanta yawan matakalanta hawa hawa ce sama ha hawa hawa to yawan ayoyin alqur'ani to in aya uku ka haddace to gidanka hawa na uku kenan alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين sai ka kakare sai a ce shiga nan dama haka annabi ya ce ranar alkiyama sai a aje ka ka cancanci shiga aljanna fa wanda ya cancanta din duk za a tattara kowa ga su waɗanda suka cancanta din sai a ce iqra wartaqi ka fara karatu sannan kana takawa aya ɗayan ka taka sai ka hau step na fari matakala ta fari haka in ka haddace qur'ani to kai ne a can sama mun fahimci wannan shi yasa al-imamu shafibi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi a cikin nazmin shi waƙe da yake yi yana bayani game da ka'idoji na qurra'u saba'a waɗanda suke da riwayoyi goma sha hudu yake cewa fa ya ayyuhal qari bihi mutamakilan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alaihima ya ce hani an mari an ka alaihima a haka Allah ya mantar da ni a biyar na waƙoƙi ne ma'ana iyayenka kai da ka haddata ƙur'ani iyayenka kawai kafin a zo kanka iyayenka rana alƙiyama sai a mala'iku su tasa su gaba ane musu kirari a kai su aljanna sai imamu shatibi mana tambaya ya ce fa ma zannukum bin najli inda jaza'ihi to me kuke tsammanin dan wanda irin sakamako za a yi mishi sai bayo kanshi amsa da kanshi yace ulaika ahlullahi wa safwatil mala waɗannan yan dama da Allah kenan tunda babanka kawai da babarka za a tasa su gaba a kai su aljanna ane musu kirari dan ka haddace alqur'ani to kai kuma fa da ka haddace shine yace ulaika ahlullahi wa safwatil mala ai waɗannan na dama da Allah kenan zababbun bayi kenan to shi yasa kai kokari kaga cewa ɗanka ya haddace alqur'ani duk wani abu da zai haddace akan shi ban kaura ne ya haddace alqur'ani ya san sunna kenan kai kanka ka huta to muna muƙabalantar mutanen garin nan akan wannan matsala makaranta ta tahfizul qur'an tsayayya ginanniya wadda aka gina ta dan haddace alqur'ani gaskiya saboda Allah ni dai ban san kwaya ɗaya lafiyayya a garin nan ba wadda an yi ta ne a nan yaro zai kwana a nan zai wuni so ɗaya zai je hutu a shekara har da ƙur'ani kawai yake yi ni ban san irin ta ba a garin nan tsakanina da Allah ban sani ba ko akwai to abin da yake wajibi akan mutane shine a gina makaranta wadda take ta kwana a nan ɗalibi zai kwana a nan zai wuni nan zai yi komai ba abin da zai fitar da shi waje yi karatun alkur'ani da daddare da rana da asuba da safe ko yaushe in aka bi wannan ka'ida a shekara biyu ne zai haddace qur'ani ko nawa ne ka ɗiba ka bayar mana duk irin shirin da aka yi za a buɗe irin wannan makarantar ba zai yiwu ba saboda waɗanda suka haddace Qur'ani ɗin suna son su buɗe makarantar talakawa ne ba su da kuɗin da za su ainihin iya gina makarantar to abin da ake so hadda alqur'ani tana son ka ainihin dukufa abin da kake kenan ka lura gardawa na da ba sa aboki yana sauka gari in ya ga mutane sun fara sanin shi sai ko ai gari ba shi a garin saboda kana fara abokai kana zuwa ka aje allanka ka zaka karatu za su zo hira to saboda haka sai a gina makaranta ga inda yara za su ci abinci ga inda za su kwana ga aji sa'annan duk abubuwan da ake bukata sai a tattala to ina masu kuɗin Zariya addinin musulunci yana neman ku da ku yi mishi aiki akan haka ba cewa aka yi zo ka bawa na kuɗin ba ka je ka gina ka ce tsakaninka da Allah gashi nan ka sadaukar da ita ta zama wakafi ga kanka ko ga mahaifinka ko mahaifiyarka ka ga irin albarkar da za ka ɗiba mana duk waɗannan otal hotel da su kuke ginawa da duk waɗannan abubuwa wallahi duk riba ce ta duniya kawai za ta kawo amma wannan riba ce wadda take dawwamammiya har abada matuƙa an yi da tsoron Allah to ku daure ku yi waɗannan abubuwa mana yana daga cikin abubuwan da mutanen ba su san darajar shi ba a ƙasashen nan namu shine waƙafi ka sai gida ka ce wannan gida kai waƙafin shi ga mahaifinka da ya rasu ko mahaifiyarka da ta rasu duk sanda aka yi bako a sauke shi a gidan ya zauna sai ran da ya tashi kai za ka biya musu kuɗin wuta kuɗin ruwa in ya lalace ka je ka gyara musu suna rayuwa duk ladan yana koma cikin account din mahaifinka ko mahaifiyarka din nan ko kuma kai kanka kuma kai ma kana da lada irin wannan wanda za a rubuta mahaifiyar taka ko mahaifinka me kai asara dan Allah ba za a yi irin wannan ba yanzu ba za a samu aljanna ban akai hakan Allah ya nufa to ku dage ku rinka yin irin waɗannan abubuwa ɗin da bokaye da kuke kai kuɗi yan bori da malaman tsubbu duk wannan kun kuskure hanya wallahi wani lokacin mutane ba su san sirrin addu'a ba mahaifiyar kaɗin nan da kake ganin wai ba ta isa baɗin nan a gida ka je ka sai a tamfa da kaza da kaza da kaza ka je ka bata kana kyautata mata addu'an nan da za ta ce Allah ya sa albarka wallahi ba sai ta ja falaki da nasi ba Allah ya sa albarkan nan nata ya isa ai mun ba da tarihin uwar a nan ko ai ba ta karanta ayatul kursi ba ba abin da ko amanar rasulu ba ta karanta ba bata mata rai kawai kuma bautar Allah yake yi ta zo ta kira shi sallah yake kira shi sallan nafila ta kira shi juraiju yake amsawa juraiju yake sai da ta kwana uku tana zuwa tana samun shi sallah yake fa amma da ta ji zafin wannan abu da ya mata ta ce ya Allah wannan ɗani na tsuguna na haife shi amma in kiraye shi banza da ni Allah kar ka ɗauki ran shi sai sun yi arba da karuwai bauta Allah yake fa jama'a ba a hotel yake ba ko gidan ta ga kwankwason shiga na karuwa sallah yake amma kana ga kalmar da uwar shi ta faɗi kuma ko a uzu billahi ba ce ba kalmar da ta faɗa ke nan, dan ka san bakin uwar ka nan ya fi reza kaifi duk yadda za ka yi wallahi ka sake ka muna na mata mun fahimci wannan da kyau jama'a wannan kalmar da ta faɗi shi kenan mala'iku na kusa sun amsa bani isra'ila suka yi taro kai yana bauta Allah ya za a fitine shi ne a hana shi bauta Allah shi kaɗai ne bawan Allah sai wata karuwa ta ce ku bar shi a hannuna kawai zan ɓata mishi wannan bauta Allah shikenan ta je akwai wani makiwaci kullum zai zo ya aje yan tumakin shi gefen eh, masallacin jureji saboda bauta Allah can daji ya je yayi abin nan haka ruhuban suke yi eh, fastoci da fada-fada masu bauta Allah na gaskiya sai je sai su masallaci a can dawa sai su saka fitila a sama haka fitila kamar a fitila kwai da daddare don in ka gani ka iya gane cewa eh ga sunan su ne a wurin to yana zaune yana ibada to ashe akwai wani mai kiwon awaki yana zuwa ko tumaki yana ajewa da daddare sai ka lallabo wurin shi kullum sai aga tayi wajen masallacin Juraiju mata sharri Allah ya kiyaye kullum sai kai addu'a fa wallahi sharri mata <laughs> eh annabi ya ce babu abin da na ban muku a duniyan nan wanda yake fitina ga mazaje irin mata sharrin mata ce ai duk baki ɗayan sharrin wata ƴa mace a duniya na gama tona asirin shi sai zo yana labari haka da littafin shi a hannu a bakin rijiya mata na ɗiban ruwa sai wata mata ta ce Allah malam ya ce haba duk na gama da sharrin ku ta ce ka mu gani da ta duba ta duba sai ta ɗauki littafin sai ta sake shi a rijiya haka ta ce ka rubuta wannan wallahi sun iya kisisi sina malam kullum sai a ganta ta ja mayafi ta yi wajen masallacin juraiju kullum da almuru ran nan sai ga ciki kuma su ba su son su ga mai ciki a anguwa sai lafiya wa ya miki ciki sai ta ce juraiju jureju shi ya ciki dama masallacin nashi na banza ne kaza kaza shikenan sai aka kwashi magirbi da menene sai aka tafi masallacin shi kafin aje har ta riga ta haife ana zuwa jureji shi kuma sallah yake kwana yi yake wuni sallah ibada ko aure bai yi ba tunda addinin su ne su suna wa rahbaniyyati nifta da oha shikenan sai ainihin aka ce juraiju yana sallah uwar shi mata zo ta kira shi yana sallah bai amsa ba balle wasu mutanen gari suka ce jurejin nan fa uwar shi mata kira shi bai amsa ba ya za a rusa masallacin suka fara saran masallaci za su faɗo da shi sama sai za su faɗo da shi ƙasa sai sako lafiya ce lafiya sako ka gani sako yaya me ya faru suka hau dukan shi sai da suka yi ƙasa ƙasa da shi suka rushe masallacin shi suka ce wannan ciki waye ya yi shi ya ce to na san inda matsalar ta faru ya ce a je a kira uwata ya tuno matsalar dan ya ji sanda ce waccan addu'ar aka je aka kira ta yace to dama ke kika min addu'a na shiga wannan halin sai ke addu'a kuma in fita shikenan ta ce ya Allah ka fishe shi daga wannan hali shikenan da ya tashi ya sallah ya daga hannu ya rungumi jariri sai ya rike yaro ya tsikari cikin shi ya ce ya babu man aboka, kai jariri waye ubanka sai ya ce ra'il ghanam mai kiwon awaki ai sai kuma suka da suna shafan tabarriki suna shafa a jikinsu ashe waliyi ne ashe waliyi ka san akwai son cin banza mutane <coughs> shikenan ashahid da ya sa na kama na wannan kisa bukhari ya ruwaito ta da muslim ashahid shine uwan nan ta juraiju da ta yi addu'a jama'a wata aya ta ja abin da muke so shine uwar ka nan ko ubanka ka rinka girmama su kana kyautata musu wallahi addu'an nan da za su yi maka wallahi duk ta fito waɗannan malamai da zaka je ka ba su kuɗi su yi maka addu'a amma ka bata uwar kare ka je ka bai wa malamai dubu ɗari dubu hamsin malami yayyafa turaren shi zai kawai a mayafi ya kwana bacci waye zai maka wurdi yanzu malaman da ne suke yin wannan wurdin wani malami zai kwane ne maka wurdi yanzu ya sa satellite gidan shi ya sa video kana tafiya zai kulla kofa kawai ya kunna bidiyon shi yana kallo sakarai da kai dauke ka <laughs> mun fahimta ko to shine abin da ake cewa mutane su rinka lura Allah ya shiryar da mu wajibi ne sai an kyautata iyaye tukuna sai ka fita ka ce ofis komai ya damu ne kwangila ta kafe malamai su maka addu'a ka bata uwar kare ba dole komai ya dagule ba wahanan ala wahanin ko maruru ne ya fito maka kafin ka matse shi kuke yi balle ciki wata tara jama'a lafiya ne cikin ikon Allah za ta iya ɗaukar cikin yanzu ta haife yanzu ba wahala ba Allah ya wata baiwa Allah haka ba Maryam amma saboda ta san ɗa yana da daraja sai da ta wata tara abin da duk take sha'awa sai da ya zama mata ba daɗi a baka duk abin da ba ta sha'awa sai da ta zo tana sha'awar shi sai ga wata mata tana lasar toka wata sai ta ce sai an kawo mata gawayi wata sai ga tana cin ƙasa tashi sai da nishi gashi nan ba kwanciya hankali ta zo haihuwa gashi nan kowa yana son yi bacci kai ka ce ba za ta yi bacci ba kai ta kuka ka ce a tsaye za ta kwana kai kuma kana kwance a bayan ta sannan kai bacci kuma haka ko ta ribda ciki kai kana kwance kai bacci sannan yadda kake so haka yaya za ta yi bakinta ba zai zama dafi gare kan ka bata mata rai ba Zama mun fahimta ka gwada ka gani shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa wasainal insana bi walidayhi husna a kyauta wajibi a kyautata musu duk kafircin uban annabi Ibrahim annabi Ibrahim bai ce mishi usmin ba duk in yi ashirye ashirye ashirye sai ce salamun alaika Allah ya kiyaye ka haka ya ta mishi addu'a Allah ya shiryar da shi Allah ya shiryar da mu shine abin da ake nuna mutane shine yace wa fi qissati sala'a ah, salati hudhaifah ibn al-yamani وراء النبي صلى وراء النبي wa الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل إمران وكان يقرأها مترسلا متمهلا yace a cikin kissar sallar da Huzaifatu dan Yaman yayi a bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ya bi Annabi sallah ne da daddare annahu sallallahu alaihi wasallama qara'a fi raka'atin wahidatin al-baqarata a cikin raka ɗaya annabi ya karanta suratul bakara da suratul summa nisaa sannan suratun nisa suma ala imran sannan ala imran wa kana yaqra'uha mutarassilan annabi ya kasance yana karatun sannu sannu mutamahhilan kuma yana yi a hankali a hankali mun fahimta ayoyi biyu annabi ya karanta a dare ɗaya a raka ɗaya shi duk wannan fa baki ɗaya an riga an gafarta mai tukwici ne yake yi ina kai da kake neman gafara yanzu nawa ya kamata ka karanta <laughs> shine a Sheikhul Albani a kasa ce hadhihi al kullu kulluha sahiha mukharraja fi sifati salat yace waɗannan hadisai dukkan sahihai ne an fitar da su a cikin littafin sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila taslim littafin da duk malaman da ke zamanin nan waɗanda suka san ilimi sun yi shaida akan cewa ba a taɓa rubuta littafi da ya bayyana sallar annabi kamar shi ba shi yasa kowa ya kokari ya mallake shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba akwai wani babban malami a Kano malam Ibrahim Tofa ya fassara shi da Hausa kai kokari ka samu wannan fassara sannan ga littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani Ahkamul Janaiz wa Bid'ah mun fahimci wannan da kyau ko Ahkamul Janaiz wa Bid'ah duk bangare in Albani ya dauka yace zai rubutu sai kaga wannan littafi ya waye gari ya zama daya a cikin wannan matsala din Allah ya shiryar da mu Wasu ba ta bi a saki a isanadin Annah Umar da rabiyallahu anhu. Lamma a mara uba ya na ka abin anyusan liya Linna su biya. Idan ashirin ta raka a can, sirrin ba na ya kira Ubilmi a Taini. da mafi inganci yana da yawa. Amma irin waɗannan daga cikinsu akwai riwayar maliku daga nafi'u daga Ibn Umar. kasan maliku dutse ne babba a cikin ilimin hadisi. in aka ga sunan imamu maliku a hadisi shi kenan kawai sai kirari ma ake mai sai a ce silsilatun zahabiyya sarƙar zinare saboda imam malik ba zai karatu wurin ka ban kai mutumin banza ne in kai ɗalibin banza ne ba zai baka karatu ba shi yasa imam malik yana cikin karantarwa in wani ya shigo makaranta sai ya tsaye da karatun ya ce fita sai an tabbatar da halinka tukuna zaka ji karatun shi dan kar ka je ka ji karatun shi mai yiwa kai mutumin banza ne zaka goga mishi kenan wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar shi yasa duk inda Imam Malik ya ruwaito hadisi to shi kenan malaman hadisi sai su sarawa hadisin shi yasa babu malaman da suka san girman Imam Malik irin malaman hadisi Shi ne yace ya tabbata da isnadi mafi inganci cewa sayyidina Umar lamma amara Ubay ibn Ka'ab an yusalli lin-nas bi 11 raka'atan fi Ramadan lokacin da sayyidina Umar ya ce Ubay dan Ka'ab yau mutane limanci da raka'a 11 kana ubayyur radiyallahu anhu yaqra'u bil mi'ataini ubayyu ya kasance yana karanta ayoyi 200 a cikin sallar asham hatta kana alladhina khalfahu ya'tamiduna 'ala al-isyi min tul al-qiyam har ma mamu da ke bayan shi saboda tsaiwa sukan dogara akan kan su ko kwagiri haka in tsaiwa sai tsaiwa sai ka dan jingina da kwagiri tunda sallar nafila ce ya halatta ma ka zauna in aka ja aka ja aka ja aka ja ka ji taimaka maka tsawo sai ka zauna can sai ka sake yunkura ka tashi nafila ce farin ce aka ce wannan shikenan ka zauna a halin kana da damar tsayuwa to sallah ta bace amma tunda nafila ce da farko ma ka iya yinta a zaune sai dai rabin lada za ka samu wa ma kanu yansarifuna illa fi awail ba su kasance suna ainihin yin sallama ba sai dabda ainihin wato fitowa alfijir daga farko farko din nan alfijir yana dab da fitowa sannan ake yin sallama sallar tarawihi a zamanin sahabbai wa sa'a an umar aidan ya inganta har yau daga umar annahu da alqurra fi ramadana sayyidina umar ya kirayi makaranta a watan ramadana fa amara asra'ahum qira'atan an yaqra'a 30 aya yace mafi saurin qira'a daga cikin su to a kowace raka'a ɗaya ya karanta ayoyi 30 wal wasta 25 aya wanda yake karatu tsakatsaki dai sauri da yawa kuma baya jinkiri da yawa shi kuma kowace raka ya karanta aya ashirin da biyar wal bati'a na aya wanda yake da jinkirin karatu shi kuma kowace raka'a ya karanta musu ayoyi ashirin wannan hadisi Abdulrazzaq ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-Musannaf wa ala zalika al-Sheikh al-Albani yace to akan haka fa in sallal qa'imu li nafsihi idan liman shi ya zama kai ne za kai wa kanka sallah din kai kadai kai kadai za kai yi sallah ba tare da wani ba fal yutawwil ma sha'a mutum zai iya tsawaitawa yadda ya so wa kadhalika idza kana ma'ahu man yuwafiquhu haka in ya samu waɗanda ke tare da shi waɗanda za su daidai da shi za mu iya tsawaitawa to sai mu tsawaita yadda muka so wa kullama a fa huwa afdal duk yadda dai karatun sallah ya ƙara tsawo to sallah ta fi falala ta fi lada illa annahu la yubalighu fil itala sai dai ba a son mutum ya kai matuƙa wajen tsawaitawa hatta yuhya laila kullahu illa nadiran ya zama mutum ya raya dukkan dare din sai dai nadiran dan lokaci kaɗan amma kai zama kullum kana kwana sallah ittiba'an linnabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ba a son ka tsawaita ya zama kullum kana kwana sallah don kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam alqa'il annabi wanda yake cewa wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallama mafi kyawun shari'a da alheri ita ce shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi muslim da nasa'i sun ruwaito shi da wasu malamai wa amma idza salla imaman amma idan mutum yana sallah a matsayin liman ne fa alaihi an yutila bima la yashqu alaman wara'ahu to wajibi ne ya lura kai ya tsawaita yadda zai tsananta wa waɗanda ke bayan shi li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza qama ahadukum lin idan ɗayan ku ya wa mutane limanci falyukhaffif salata to ya sauƙaƙa wannan sallah din fa inna fihi as wal kabira domin a cikin waɗannan mamu akwai yaro ɗan ƙarami akwai tsoho da ya manyanta wa fihi dha'ifa akwai kuma mai raunin jiki wani saurayi ne amma rago ne wal marida akwai kuma mara lafiya wa haja akwai kuma wani yana da bukata yana jiran a idar da sallah ya je wata bukata ta shi ba wai bukata ta tsuguno ba fa dan an hana kana sallah kana ainihin da bukatar fitsari ko kashi bukatar dai zaka yi wani abu ake nufi wa idza qama wahdahu amma idan mutum yana sallah shi kadai fal yutawwil salatahu ma sha'a ya tsawaita sallar shi gwargwadon yadda ya so bukhari da muslim suka ainihin ruwaito wannan hadisi haka al-imam abu dauda shi ma ya ruwaito ainihin wannan hadisi Allah ya shiryar da mu to limamai da sauran jama'a kowa ya ji wannan ko zai rinka kokarin ainihin wato ana kula to idan limamin mu bai haddace al'kur'ani ba kuma muna son mu sauke al'kur'ani a cikin sallar tarawihi ya halatta liman ya buɗe alkur'ani a gaban shi haka yana kallo tunda sallan nafila ce wannan ya zo a cikin sahihul bukhari da muwatta ta imamu malik sayyidatuna aisha tana da wani bawa da ta nada ya ne mata sallar asham ya ne mata limanci a gidanta da ita da mutan gidan to bai haddace alqur'ani ba sai ya zama yana buɗe alqur'ani a gaban shi haka yana kallo in ya ƙare kuma zai juya haka ya halatta ya faffalla ya juya haka ya duba ya halatta wannan mun fahimci wannan da kyau ko ko da littafin sukin sunna na sayyid sabiq mujallad na farko ka duba zaka gani ko littafin al na al-imam nawawi amma asalin magana tana nan cikin sahih al-bukhari da muwatta ta al-imam malik ina fatan mun gane wannan to kafin mu ci gaba zan yi kokarin cika mana wani alkawari da na mana ajiya bayanin da nace zan yi shine nace zan yi magana akan lailatul nisfi min sha'ban wannan daren da muke ciki na yau tare da cewa dama na sha gaya mana ina jin jiya ma na ɗan taɓo maganar kaɗan cewa a ƙa'idar shari'ar musulunci dare ne ke fara zuwa sannan wuni ya zo don haka a yau abin da ya cancanta mu sanar a shar'anci abin da ya fi dacewa to yau ɗin nan wannan dare da muke ciki kamata ya mu ce yau daren laraba saboda haka sai mu ce yau laraba sai mu ce sha biyar ga wata ba sha hudu ba don talata ta wuce mun fahimta to rana arafa ita ce kaɗai take rana arafa to daren da zai zo gabanta shine daren arafa ita ce kawai ke da wannan bambancin amma bayan haka in aka ce daren juma'a to daren juma'a ana nufin ranar alhamis in ta kare rana ta faɗi to wannan dare da zai shiga shine daren juma'a gobe kuma shine wulin juma'a to dan haka tunda mun yi wannan gyara daga yau dama mu mukan bi ka'ida ne sai mun karantar da kai abu sannan a zo ana yi tunda an karantar da mutane an nuna musu goban muka zo sanar da wata to kaga gobe in mun zo da daddare gobe wata rana gobe laraba ko to muka zo gobe laraba za ka ji mun ce yau alhamis tunda da daddare ne daren alhamis ne sai a ce maka yau alhamis to me wa wannan ya saba wa al'adar bahaushe sai a ce kaɗan yi haƙuri kaɗan <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko wannan dare na lailatul nisfi min sha'aban abin da yasa nake so zan yi mana magana akan shi tare da cewa Allah ya rufa mana asiri wasu daga cikin bidi'o'in da ake a cikin shi ba su zo mana ba to amma ni ina so zan yi amfani da wannan dama ne in nuna mana falalar da annabi ya faɗi a cikin shi kawai falala annabi ya faɗi ta wannan daren da muke ciki a yanzu amma bai ce ga wata ibada da za a yi ba amma dai ga falala amma bai ce a ibada ba to wasu wai jin wannan falala ta daren ne sai suka ga bari a tashi yi sallah bari a yi kaza sai suka kaga hadisai na ƙarya to ai ita gaskiya ba a sharhinta da ƙarya tun da dai annabi ya gaya mana falala to mu tsaya akan haka amma da ya ce a tashi a yi sallah to sai a yi amma bai nuna mana ba haka daren sallah da ake cewa daren sallah ana so mutum ya yi na filfili waɗanda ka saba na yau da kullun zaka iya yin su a daren sallah amma ka ce bari ka ƙara wasu na filfili saboda yau daren sallah ne duk wannan baki ɗaya hadisai ne matattu suka zo akan haka in ka duba littafin ba'ifu targhib wa tarhib ko littafin ba'ifu jami'in saghir duk zaka samu bayanai akan haka don haka muna kiran jama'a akan mu rinka tsayawa akan abin da annabi ya dora mu akai kada mu wuce wannan shine kasancewa ka musulmi din tsantsar musulmi amma in kana tsari saboda neman lada to ka sani da cewa kyakkyawan niyyar kafa ba za ta kyautata abu a wurin Allah ba Zama mun fahimci wannan da kyau ko yanzu ko da babban liman ne zai bismillah ya tsuguna yanka jaki ya yanku ko liman ya bismillah yanka jaki bai yanku ba ko da ya ce ai da kyakkyawan niyya kuma sunan Allah na kira kuma ya Allah ya ce wa malakum Allah ta'kulu mimma zikra smullahi alaihi dan me ba za ku ci abin da aka yanka da sunan Allah ba to wannan jaki ba da sunan Allah aka yanka ba ko da zai faɗi haka za a ci ba za a ci ba to ya kamata mu rinka fahimtar shari'a yadda ta kamata wannan dare akwai hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗanda an ka duba littafin silsilatul ahadith sahiha ta Sheikh Muhammad Nasiru. Al-Albani mujalladi na uku lamba hadisi na 1143 zaka samu cikakkun riwayoyi an samo daga sahabbai guda shida daga cikin su hadda Abubakar Siddiq ga abubuwan da aka ruwaito amma nan za mu karanto ruwayoyi biyu ne na falalar wannan daren da muke ciki ana kiran shi lailatul nisfi min sha'ban yanzu in ka je wasu ƙasashe irin bidi'o'in da ake a yanzu ɗin nan abin ya ɓace yanzu wani yana nena sallah raka'a ɗari kul huwallahu dubu an abi sa'alabata al-khushani radiyallahu anhu qala daga abi sa'alabata al-khushani Allah ya ƙara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce idza kana lailatul nisfi min sha'abana idan daren rabin watan sha'aban yayi dare irin na yau kenan ittala Allahu ila khalqihi sai Allah ya leko ya dubi halittun shi baki ɗaya fa yaghfiru lil mu'minina sai Allah ya gafarta wa mu'minai wa yumli lil kafirina kafirai kuma sai Allah ya ƙara sakar musu talala ya ƙara ya ƙara sa musu ido wa da'u ahlal hiqd bi hiqdihim masu hasada da kiyayya kuma Allah ya basu a cikin halin da suke su ba za a yi musu gafara ba ko da musulmi ne hatta da uha sai ran da suka bar wannan kiyayya da suke su ko kulli din nan da kake na wani ai kowa san dama kafirin ya je kiyama ba zai shiga aljanna ba ko to da Allah yake illa man atallaha bi qalbin salim to bayan imani shine sai ya zama ka je lahira zuciyarka babu kudurin kowa in ba haka ba baka ba rahama to kun ji a wannan daren duk mumine ana gafarta musu amma inda kullun wani a ranka to kai ba za ka shiga ciki ba to mu sake dawo da alƙalamin mu baya maganin mu ta jiya yanzu musulmi ma gama gari in ka saka kiyayya ko kulle a cikin zuciyarka game da shi ga cikin asarar da kake ciki ina kuma kai ka saka kiyayya da kullin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhu mun fahimta jama'a Allah ya kiyaye wannan hadisi al-Imam tabarani da Ibn Abi Asim da Baihaqi su suka ruwaito shi kuma hadisi ne wanda yake ainihin kyakkyawa hadisi na biyu ainihin dangane da wannan rana shine hadisin da ainihin mu'azu dan jabal Allah ya kara mishi yarda yace anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yattali'u Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min sha'ban Allah madaukakin sarki yana leƙowa ga dukkan halittun shi a daren rabin sha'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi sai Allah ya gafarta dukkanin halittun shi illal mushrik sai dai mushriki duk wanda yake shirka ba zai shiga cikin wannan gafara ba shi yasa kullum ake cewa ka bar shirka kai kuma sai ka ce ana zagin ka ba zagin ka ake ba wallahi kaunar ka ce ta kawo ake gaya maka haka da ba a kaunar ka sai a bakka hakan nan sai a ishi kenan Allah ya kiyaye au mushahin ko kuma wanda yake ainihin mai gaba da wani shi ba wannan ba zai samu cikin waɗanda za su shiga gafara ba al-imam tabarani da ibnu hibban su ne suka ruwaito wannan hadisi waɗannan hadisai na daga hadisan da kaɗai suka inganta game da falalar wannan dare gafara ce Allah yake wa dukkan bayin shi muminai ban banda mushrikai da kafirai da kuma waɗanda suke ainihin wato masu kiyayya da gaba to abin da ya zo game da falalar kenan amma game da hadisan da suka zo cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya salla a cikin wannan dare man salla lailatan nisfi min sha'bana mi'a raka'atin bi alfa qul huwallahu qadallahu lahu kullu hajatin talabaha tilka laila wai in kai sallah raka'a ɗari qul huwallahu dubu a cikin wannan dare Allah zai ainihin biya dukkan bukatar da ka roƙa a wannan dare waɗannan hadisai dukkan hayaniya ne to nasiha ce dama kaɗai za mu yi wa jama'an musulmi kuma mu nuna musu salalar wannan dare shi yasa wannan bid'a ko da ta kunno kai ta shigo mana kasar nan to kun ji bid'a ce kan mu karɓe ta falalar dare dai ka ji falalar shi amma cewa yana da falala kaza ba a fa lazimta maka kuma cewa sai kai wata ibada a ciki da ba a shar'anta maka ba musulmi yana tsayawa ne inda aka tsaye da shi ya ci gaba inda aka ce ya ci gaba din mun fahimci wannan to misali ne kadai wannan nazo mana da shi gashi wannan babban littafi da ka gani hidayatul hayran ila hukmi lailatin nisfi min sha'ban ta'lif muhammad musa nasar shiryar da wanda ya imauce game da hukuncin ainihin lailatin nisfi min sha'ban yau din duk abin da ya kamata a tattauna a ciki malamin ya tattauna gwargwado ya kawo maganganun malamai guda goma sha ɗaya waɗanda suka tabbatar da cewa yin wata ibada musamman a cikin wannan dare bid'a ce ya kamata ka nemi wannan littafi ka daji sunan shi hidayatul hairan ila hukmi lalatin nisf min sha'ban sai kuma wannan littafi at-tahzir min al-bid'a na ainihin fadilatul allama ah, abdul aziz bin abdullahi bin baz wannan littafi littattafai guda hudu ne a cikin shi littafi na farko ya yi magana ainihin dangane da abin da ya shafi <coughs> maulidi ya yi magana akan maulidi maulidi wannan da ake yi ya yi magana akan cewa maulidi bid'a ne littafi na biyu kuma sai ainihin kun san akwai wasu maulidin da ba su zo mana nan kasar ba to Allah ya ƙara rufa mana asiri daga su akwai ainihin maulidi da ake na daren Isra'i da Mi'raji wai daren Isra'i da Mi'raji in yazo akwai maulidi da ake mishi shi ma sannan akwai kuma hukumul ihtifal bi lailatin nisfi min sha'ban wannan garan yi magana akan cewa bid'a ne sannan allamatul jazira littafi na hudu shine game da wata wasiya da na taɓa zuwa ne mana magana a kai wannan wasiya da ake yaɗawa da Hausa da Yarabanci cewa wai gashi mai gadin masallacin Annabi yayi mafarki kaza kaza wanda ya karanta la ilaha illallah kafa kaza ye kaza kaza ya roki Allah bukatar shi za ta biya wanda ya ga wannan takarda bai yada ta ba bala'i zai same shi kaza zai same shi wani a kasar Togo ya buga ya yada ya samu kuɗi bukatar shi ta biya duk ƙarya ne wannan baki ɗaya kaga littafi su da guda malamin ne akan haka Allah ya kiyaye shi yasa jama'a a ji tsoron bid'a amma babu yadda za mu kauce wa bid'a wallahi alazim sai an tsaya an yi karatu mai zurfi game da sunna in ba haka ba zaka zo kana fada da bid'a kuma ka fada cikin ta Allah ya shiryar da mu to kun dai ji wannan kadai dama ita ce nasiha din kamar yadda nace dama nace sai daren ya zo yau din kenan sannan sai ai maganar Allah ya kiyaye to sai mu koma cikin karatun littafin mu da muke yi waqtul qiyam a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce lokacin da ya dace a tashi ayi sallar tarawihi al-faqratul ashira gaba ta goma wa waqtu salatil laili min ba'di salatil isha ilal fajiri fajr yace lokacin da ake yin sallar dare shine ainihin lokacin da ya zama bayan sallar isha har zuwa bullowa alfijir to amma bayan sallar isha ina son mana tambihi anan kun san akan haɗe sallah ko saboda iska ko ruwa saboda damina ko don aka haɗe sallar magariba da isha kun ga sallar isha an yi ta ba akan lokacin ta ba saboda larura to bai halatta a lokacin ka tashi ka yi ba saboda lokacin wuturi bai ba lokacin sallar dare bai ba amma in an yi sallar isha a lokacin ta yadda ya kamata to shine ake nufin daga bayan sallar isha zuwa fitowa alfijiri qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace inna allaha zadakum salatan Allah ya yi muku baiwa da wata sallah to wannan jinna daga cikin hujjojin da su waɗancan da nake faɗi ɗazu suka ce ai salloli guda shida ne tunda wai gashi Allah ce manzo Allah ce inna Allah zadakum Allah ya ƙara muku sai suka fassara hadisin a zahirin shi dan haka da salloli biyar ne farallai sai aka ƙara yanzu shida ne kenan inna Allah zadakum salatan Allah ya muku baiwa shine ma'anar wannan ziyada saboda wata riwaya ta zo da ainihin wannan lafazi na cewa baiwa ne Allah ya muku baiwa da wata sallah wahiyar hiya ita ce sallar witri fa salluha ku sallaci ita sallar witri baina salatil isha'i ila salatil fajr tun daga lokacin sallar isha bayan sallar isha har zuwa ainihin wato sallar alfijir duk lokaci ne na ainihin ita sallar witri to shin ko ana rama witri kenan idan alfijir ya bullo baka rama baka yi witri ba ko zaka rama ta wasu malamai sun ce ainihin za a iya rama ta amma sahihiyar magana babu ramuwa akan ta saboda akwai hadisi sahihi da al'imamu turmizi Tirmidhi ya ruwaito yana nan a cikin Bulughul Maram ma annabi ce idan har alfijir ya bullo to duk wata sallah ta da lokacin ta ya riga ya wuce sai dai rakatul fajr kawai za a yi an fahimta ko Allah ya shiryar da mu wannan hadisi sahihi ne al'imamu Ahmad da shi da wasu malamai dukkan su sun fitar da shi don haka lokacin sallar isha kenan ai lokacin sallar ainihin witri kenan da sauran sallolin dare dan kamar yadda na faɗi sallar witri sallar dare duk ana gaya musu abu daya wutiri ana ce mata sallar dare sallar dare ana ce mata wutiri الفقرة الحادية عشر قبعة قوم شاء والصلاة في آخر الليل afdalu yin sallah a ƙarshen dare shine yafi ita sallah ɗin ta tarawihi ko sallah a sham'ayita a ƙarshen dare shine yafi liman tayassara lahu zalika amma ga wanda ya zama yin haka abu ne mai sauki bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man khafa Allah ya kuma min akhirin laili falyutir awwalahu wanda yake tsoron ƙarshen dare ba zai tashi yayi sallar wutri ba to yayi a farkon dare daga idan da sallar isha za ka iya tashi kai shafa inka da wutri in ka san cewa ba za ka tashi ƙarshen dare ba wa man tami'a amma wanda ke tsammani dama wannan kalma tami'a tsammani dama hausa ce larabci ne ba haushe mai da shi hausa tami'a tsammani saboda bahaushe in ya ɗauko ɗamula hannu ya juya shi hausa sai mai da shi tsa fatima sai ce fatima alƙibtiyya mariyatul ƙibtiyya sai ce mariyatul kursiyya wa man sami'a wanda ke tsammanin an ya koma akhirahu zai tashi a ƙarshen dare falyutir akhiral laili, to yayi sallar shi ta dare ƙarshen dare shi yafi fa inna salata akhiril laili mashhuda saboda sallah a ƙarshen dare mala'ikun rahama suna halartarta wa zalika afdalu yin haka shi yafi falala wasu mala'ikun lokacin suka taho daga Allah wasu lokacin za su tashi Allah ya tare da cewa ya fi kowa sanin halin da masallatan ke ciki zai tambayi mala'ikun wani hali kuka same su da kuka je mun same su suna sallah da kuka taso wani hali kuka same su ai kuka bar su mun bar su suna sallah to yin haka din ya fi falala amma wannan in fa za a iya idan liman da mamu suka daidaita akan za su iya to amma ba za su iya ba sai ta a farkon dare al-imam muslim da wasu malamai duk sun fitar da ainihin wannan hadisi al-faqratu thaniya ashar gaba ta goma sha biyu ya ce wa idza dara al-amru baina salati awwal al-layli ma jamaa wa baina salati akhir al-layli dan fa salatu ma al-jama'ati afdalu idan al'amari ya zama farkon dare za a yi sallah tare da jama'a jama'an masallaci su sun ce farkon dare za su iya to amma kuma kai kana sha'awa kai ƙarshen dare don al'amarin ya zama ga sallah a jama'a a farkon dare ga kuma sallah kai kaɗai a ƙarshen dare to fassalatu ma aljama'ati afdalu ka zo ka yi sallah a farkon dare tare da jama'a ya fi falala da ka bari sai ƙarshen dare ka yi kai kaɗai ɗin jama'a mun fahimci wannan da kyau li'annahu domin yin ita sallah ɗin nan a cikin jama'a yusabu lahu qiyamu lailatin tamma za a rubuta wa mutum cikakken lada na kamar ya kwana yana yin sallah ne mun karanta wannan ko kama kaddama fil faqrati rabi'a kama yadda ya gabata a cikin gaba ta hudu marfu'an wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun karanta wannan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nuna mana falalar ainihin wato a tashi a yi sallah din a cikin jama'a inda yake cewa innar rajula idza salla ma'al imami hatta yansarifa usiba lahu mu lailatin idan mutum ya sallah tare da liman har ya bari liman ya ne, za a rubuta mai kamar ya kwana yana ibada din to jama'a mun fahimci wannan ko ashe musulunci yana son jama'a a tafi tare ne ko kai kadai kai sallaka a ƙarshen dare ƙarshen dare na da falala to amma kuma ƙarshen dare din nan zai zama kai kadai za ka yi amma farkon dare kuma tare da jama'a to kai tare da jama'a ya fi ka je kai kai kadai ne mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shirya da mu وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي anhu عنه yace akan haka aikin sahabbai ya gudana a zamanin Umar Allah ya kara mishi yarda to saboda lokaci ya kure anan ne zamu kwana insha Allah sai gobe zamu zo zamu karasa kuma kamar yadda muka ce dama zamu ta karatun littafin ne nan dai da azumi ya kama har mu karasa shi wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu